subscribe and sign up. Please da yake subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin 'yar zaman tasha. Kashi na goma sha bakwai. Bayan sati biyu, Irfan na kunce a gidan tsohuwa yana kallon hoton da yake mamofi. Duk sadda zai je gidanta ba tare da ta sani ba. Cikin kuka yana dafa da ƙirjinsa ya ce, na yi alkawarin ko mutuwa zan yi ba zan sake zuwa gidanki ba da yardar Allah tunda kika ɗauke ni a zalimi make ta ci bayan san da nake miki shi yasa ni kishin kasancewa da kowace mace sai ke a rashin sani na miki abin da ban taɓa tunanin ke ce ba ban ga abin zurfafa kiyayya ba anan tunda na durƙusa na baki hakuri tari ya fara baka kautawa da kyar ya tsaya mai wayarsa ta yi ringin ya zaro ta haɗi da ɗauka ya kanga a kunne tsohuwa ta ce alo cikin shekar muryarsa ya ce ina jinki tsohuwa ta ce irfanu ina ka shige ne kamar ba ango ba tari yake sosai ba kakkautawa cikin fitar hayyaci ya ce bana gari ne kuka tsohuwa ta sa ta ce me ya same ka ne Ba ka da lafiya irfanu don allah karka mutu ga matarka nan ita ma kullum haka take bata in um, bata in um, um. ga kannanta su ma duk ba sa jin daɗi don allah irfanu me ya same ka kuka ya kwace mai Irfan ya ce karki damu tsohuwa damuwar me za ta yi ta ce ba ta sona ba ta ƙaunata akan abin da na mata cikin rashin sani ta zaɓi in yi nesa da ita ba ta ƙaunar ganina ni kuma na amince mata saboda ta daina min kallon azzalumin da take min banda tabbacin tsawon rayuwa a halin da nake ciki yanzu tsohuwa amma na roke ki da Allah ko da baya raina ki rike mofi amana da ƴan uwanta kana akwai mahaifiyarta ko jiya na je na gaishe ta ki samu ki daidaita tsakaninsu don sosai mahaifiyarta ta damu da rashin mufida a kusa kuka ya kwace mai ya kashe wayar ga baki ɗaya ya fara wani ɗan ƙaran tari gumi ya ji a gefen bakinsa ya sa hannu ya lagoto ido ya zaro ganin jini da sauyi ya fara kokarin ɗauko wayarsa da ya ajiye ya kunna ta numfashinsa na sama na kasa ya samu ya lalubo lambar ammar bugu biyu ya ɗauka ya ce irfan wai ina ka tafi ne yanzu tsohuwa ta kira ni tana kuka wai baka da lafiya ni ma yanzu nan na shigo garin daga jibiya kana ina cikin shisheka irfan ya ce gidan tsohuwa bai karasa bai karasa ba wayar ta faɗi gefe shi ma yayi rubda ciki yana wani irin neshi cikin tashin hankali Ammar ya kirawo tsohuwa ta ɗauka cikin kuka ta ce ka gano shi Ammar ya ce tsohuwa babu lafiya wallahi amma na ji kamar yana faɗin yana gidanki baki koma ba ne bari in wuce can mufi da ke jin duk abin da suke cewa jikinta ya ɗauki rawa karfa ya mutu a ce ita ce sanadi da sauri ta tashi ta ɗauki kiɗin motarta ta ce mu je inna dan Allah tsohuwa ta face majina haɗi da hararar mofi ta ce wallahi kika kashe min jika wallahi sai kin wallahi sai kin je gidan yari maki ciya kawai ashe baki da tausayi yar cakwai ta faɗa tana rushewa da kuka komai ya yafi bata ɗauka ba ta fito tana wallahi a daidaita zan hau ba mu ba ke daga yau cikin kuka mofi ta ce cikin kuka mu fita rike tsohuwa haɗe da rungume ta ta ce ki hakuri inna dan Allah in kai ki dan girman Allah wallahi ina son shi inna tsohuwa bata ce komai ba sai hawaye da ta share da sauri ta ja hannun inna suka fita ta sa ta a mota ita ma ta shiga ta fegi motar gudu take shararawa kamar me sai da ta shigo kwanar gidan inna ta ce ina ne gidan saboda ranar da ta fita ba a hayyacinta take ba inna ta nuna mata da sauri suka karasa suka fito motar yayi daidai da ta fito da Irfan yayi daidai da fito da Irfan da aka yi gaban farar vest ɗinsa kace-kace da jini ido mu bi ta zaro da gudun bala'i ta yi wurinsu dakata Ammar ya ce da ita abu sace, fuskarsa a murtuke kamar bai taɓa dariya ba Idan sa jawur kwalla kwance a ciki ya dago yana nuna mofi da yatsa ya ce hankalinki ya kwanta ko murna kike kin ganshi a halin rayuwa ko mutuwa ko ban taba sanin baki da tausayi ga baki daya baki da adalci ba sai a yanzu a iya fahimta ta duk sanda Irfan zai zalunce ki ke ma aljanu da ke bisa kanki sai sun rama miki ko kin dauka bilis yake yake kwasha yake kwasa duba gefen kumatin shi ki gani duk sawun marakan da ake mai ne ta dalilin ki amma saboda isa da izza da kike ganin kina da ita ya sanya kike wahalar da bawan Allah me yasa wasu mutane a yayin da ka gurfana a gaban su kana neman yafiyar su a lokacin girman kansu ke tashi suna ganin sun kai ko baki dan shi ba zaki dan mahaifin shi da ya tallafi rayuwarki amma kin manta da wannan shi ma in baki dan shi ba na san zaki dan mahaifin dan mahaifinki da ya zame miki abin alfahari wace iriyar rayuwa kika zabar makanki kina ƴa mace ta riko ta riko shi ya karasa cikin matsanancin kuka mota su sumo dubbo suka sanya irfan amma ya fada ya ja ta a guje yana share hawayen shi wani irin ta gigitaccen kuka mofi ta sanya ganin yadda suka tafi suka bar ta a yashe ga motar su har ta kusa fita daga layin ganin kuka ba zai mata ba yasa ta fadawa motar ta a guje ta bi bayan su gudu take baka kautawa har ta ci musu ta ci musu sosai suke tsala gudu akan hanya wasu sai dai su ce Allah ya sa lafiya a haka har Allah ya kai su wata special hospital daga harabar Ammar ke kwala ma ma'aikata kira ganin shi a ce ya sa wata nurses yankowa a guje hannunta dauke da wheelchair Ammar ya fisge kujera ya watsa da gudu wajen motar ita ma ta bi shi sai da suka je sosai Irfan ya galabaita sai tari yake mai haɗi da jini tsohuwa na rike da shi tana hawaye Mofi na zaune cikin mota sai kallon shi take tana share hawaye ga tsanarta da ta ga 'yan uwan shi na mata lokaci guda kiri-kiri bata san taya za ta fuskance su ba ganin an fiddo da shi a mota an ɗora shi akan kujera ya sa ta ƙara sakin kuka ganin yadda gaban rigarsa ya lalace matuka da sauri ta buɗe motar ta fito tare da yawa wajensu ta rike kujera gam tare da dukawa ta sa hannunta ta tallabo haɓar irfan da ya rantsa ido yana jin kukanta har kasa ransa amma ba yi da damar da zai iya cewa komai cikin kuka ta ce shikenan kuma daga zaulaya sai ka rike abu kamar ka rike abu har ya kai ka ga mummunan jinya irin wannan dan Allah ka yakure ka tashi mu magana ta fahimta Irfan wani irin tashi tsigar jikin Irfan ta yi jin yanda ta ambaci sunansa a karo na farko a rayuwarta da yanda sunan yayi masifar daɗi a bakin a bakinta idan shi da ke mai yaji yaji ya lumshe tare da yin kasa da kanshi cikin fada nosis din ta ce dan Allah in kun san kuna da maganin matsalar shi dan me za ku kawo shi asibitin amma kun zo ga mutum na blending ba za ku shiga da shi a duba shi ba ta fada cikin fada ta karasa tura shi da sauri ta shiga da shi ciki likitoci suka rufe akan shi dan sun san shi farin sani dan abokinsu ne cikin lokaci suka gano ta kan matsalar suka mai allura dan ya samu nutsuwa da hoto don in ya tashi a samu abin da ake so suna gamawa suka fito da shi aka kai shi ɗakin hutu kana suka ce ma ammar akwai bukatar su yi magana fa ammar ya ce oke ina zuwa wajen tsohuwa da ke ta share hawaye da mofi da ke tsaye ita ma ko kanta ke haƙƙi ko kallon ta ammar bai ba ya ce tsohuwa don allah a bar maganar nan daga mu sai mu kar su dazu su ci har sai ya warke kar ka damu ɗan nan ni dai fata na irfanu ya tashi wallahi ko mata hudu yake so zan sai da gidana in aura mai su ita kuma wannan sai ya sallame ta a salin alin ko cewar tsohuwa amma bai ce komai ba ya miƙe ya tafi ofis ɗin likitan tsohuwa na ganin wucewarsa ta ce ransalat yar cakwai tana nufin excellent kin burge ni duk da na ne amma gwara da kika nuna mai ke din mai mutunci ce kuma baki damu da shi ba kar ki wani damu ba zan raba ku ba kin ji ko ai kina son shi ko cikin kuka da dariya dariya mu ta ce da gaske ba za ki raba mu ba ko da gaske ba za ki raba mu ba wallahi ina san shi matuka inna ban taɓa fahimtar hakan ba har sai bayan ya bar ni rungume inna ta yi tana ci gaba da kuka tsohuwa ta fara bubbuga bayan mofi cikin lallashi bayan shigar ammar ofishin ofishin ofishin doctor dr gimba yace ce abokina ya naga mutumin jikin nashi ya hau sosai ko akwai abin da yake so ne Tsaki Ammar yayi ya faɗa mai halin da ake ciki. Likitan ya ce okay. Turo min matar tashi. Fitowa ya fuska a daure ya ce likita na san ganin ki. Cikin buguwar da zuciyarta ta yi da mugun karfi ta ce ni Ammar ya ce eke. Eh, Jiki a saɓali ta bi bayansa tsohuwa ta ce kai kar ku ɗauke ni shawaragi mana. Ni nan a banni tsaye kamar bishiya kamar bishiyar aduwa mu je tare haka suka jera suka isa har bakin ofis ɗin. Ammar ya rike hannun tsohuwa ita kuma mofi ta shiga ciki tsaye ta iske keken likitan nan yana ta kai da komowa cikin bacin rai yace saboda Allah ya sa mishi sanki a rai shi yasa kika yi amfani da damar kike kuntata mishi ciwon zuciya hawan jini duk sun taru sun nakasa mai rayuwa to burinki ya cika Irfan na gab da barin doran duniya in ya so sai ki jika ki shanye duk wanda bai taimaki wani ba wallahi ba ta yanda Allah zai taimake shi kin ji na gaya miki kuka sosai mofi ke yi ta ce ka taimaka min wallahi ina son shi don girman Allah ka gwada min ɗakin da yake eh ai gwara ki je ki mai kallon ban kwana ko ya kusa bar miki duniyar ki shakata wuce mu je ya faɗa yana kunshe dariyar da ke cinsa ganin yadda du ta ce. a sabali ta bayansa suka fito ganin su Ammar a bakin kofar ya ce musu muna zuwa haka ya karasa da ita har bakin kofar ɗakin kana ya juyo cikin mugun sauri ta banka ta banka kofar ta shiga ta rufe har da sanya mata ki kwance ta gansa sambal kamar gawa cikin sauri ta karasa wajensa bata tsaya komai ba ta fada kirjinsa ta fashe da kuka kirjin shi ta fara kaiwa duka da gelanta tana ka ci nasara a kaina ka ci nasara ka sa na fada tarkon sanka da kaunarka kana zaka kwanta ka fara kokarin bari na in ka tafi da wa kake so in rayu ka tashi dan girman Allah mijina duk duniya bayan abba banda kamar ka da iyayenka mahaifina na son ka ai dole in so ka don Allah ka tashi in ma wasa kake ka daina min haka mana ka daina min haka mana ta faɗa tana rushewa da kuka sosai jijjiga shi take ta ci gaba da yi wash zaki mai rauni ba Irfan ya faɗa idan shi a rufe murna ta kama mofi ta ce to ka tashi mana don Allah ya ce mm cikin shagwaba kunya ta kama mofi da sauri ta juya baya ta yi shiru jin Kato na shaguba na san dama kina suna wallahi ko shi irfan amin ko shi imran ba kya mai ba masa san da kike mun amma saboda ki bani wahala ki kuma ba kanki kika tsaya jan aji ko mu fikin fi so ki tafi sata ni muna faɗa ko a adam Allah ka yakuri ni dai komai ya wuce ka daina tuna baya mu fuskanci abin da ke gaban mu Irfan ya ce to juyo mana juyowa tai ta zuba mai kyawawan idanuwanta a hankali ya fara bude idanuwan shi da suka yi jawar saboda tsananin ciwo ya zuba mata su yana kallanta kunya ta kama ta tace ya akai ka san na juya kai da ma idan ka yake a rufe sanke ne ya sanar da ni ya bata amsa yana tsare ta da ido murmushi ta ce to bari in tafi gida Allah ya baka lafiya da sauri Irfan ya tashi ya cire ƙarar ruwan da ke hannunsa ya ce wallahi kafa ta kafarki mu fita juyo ta ce a ana fasa aurenka kai ragun namiji ne daga wasa sai ka kwanta jinya ta faɗa tana kai makirjinsa duka dariya ya ce a haka kika ganni kika kyasa yan mata har da kukan kina ka tashi mijina kukan wasa ta fara kai masa tana ni ban ce ba shari za ka yi min dariya sosai irfan ke yi kamar ba wanda aka kawo awa biyu da ta wuce cikin jini ba kamo hannunta ya yi ya rike ya ce i love you my wife mufi ta kashe mai ido ɗaya ta ce me too my husband Dungume ta yi cike da farin ciki ya ce ina matukar son ki matata. ta sanki ki na tashi kuma da shi nake fatan komawa ga mahalicci na. Fata na gare ki ki yafe ni da dukkan abin da ya faru a baya dan Allah. Kar ki dake ni ko da kalma ɗaya ce mofi. Ki so ni kwatankwacin sanda nake miki. Na roke ki wannan alfarmar. Mofi ta ce insha Allah za ka same ni fiye da fiye da yadda kai tunani. Fata na Allah ya bani ikon yi maka biyayya da sauke duk wani nauyinka da ke kaina. kallo mai cike da tsantsar farin ciki irfan ya bi ta da shi cikin limshe ido ya kamo mazaunanta ya rike cikin raunata murya ya ce na sani na san zaki iya fiye da haka dan ke din matar aljanna ce mufida Allah ya biya miki dukkanin bukatunki na alkhairi ya jaddada rahama a kabarin mahaifinki amin mufida ta ce tare da share guntun hawayen da ya zubo mata ki hakuri matata ki daina hawaye in ba so kike yi nema in yi ba Irfan ya faɗa cikin shagwaba yana tura baki haɗi da diddira kafafuwansa kamar yaro. Dariya ta kama mofi ta fara mai waka tana tafi ta ce shikenan ka zama bebi. Bebin wa ya tambaye ta yana kashe mata ido haɗi da fara takarawa. rawa. Bebi na mana ta ce tana rugawa da gudu ta buɗe kofar ta fita. Shi ma fita yayi da gudu yana dariya. Tsohuwa da ke zaune ta mummike kafafuwa ta yi tagumi tana addu'a Allah ya tashi kafaɗan Irfan lafiya. Mufi ta yanko da gudu ta kusan bi ta saman kafarta ta wuce cikin farin ciki mamaki ya kama tsohuwa kan ta juyo sai ganin irfan ta shi ma da gudu yana ba za ki je ko ina ba sai na gama ganin ki ihu tsohuwa ta sanya ta ce wayo lukuta wayo lukuta ka zo ka kamun agaji da ta shiga ta kashe shi sai kurmushe shi sai kurwar shi ta biyo ta wayo Allah na shiga uku ne mai gadon zinari wata iriyar dariya Irfan yayi cikin jin daɗin da ya kasa boyuwa a fuskarsa ya ɗora yatsan shi akan labban shi yana ce ma tsohuwa my wife my wife na biyo ba fatalwa bane ido tsohuwa ta shiga rabawa jikinta sai rawa yake ga kwalli da ta zabga ma idan ta kamar mai kenda, Irfan bai tsaya wata wata ba ya kama hannun tsohuwa ya ci gaba da rawa yana yin waka tare da girgiza tare da girgiza tsohuwa sosai kamar ya samu tsaran shi Din tsohuwa na kallon shi cikin tashin hankali har ta suma bai ma an kare ba sai da Ammar ya fito daga ofis ɗin likita ya ga idan tsohuwa a kakkafe a guje Ammar ya yo kansa ya rike Irfan da karfi ya ce Irfan kana lafiya kuwa ta fa suma dan Allah ka sake ta mana jin abin da ya ce ya sa Irfan bude idanuwansa ya zuba ma tsohuwa ido shi kanshi juyuwa yake gani yana kokarin kayar da shi a hankali ya kwantar da ita a saman kujerun da ke wurin shi ma ya zauna ya jawo hannun Ammar da karfi har sai da ya tsorata shi Irfan ya saki murmushi ya ce Ammar ta amince wallahi suna take ba kaɗan ba ita ma dan Allah dadi ya taimaka ya bar mu tare Ammar ya ce ni dai ba wannan ba me ya mu tsohuwa ta sume haka ne Irfan ya ce babu abin da na mata ina ga murna take taya ni shi yasa ta sheke Ammar ya tashi ya shiga ofis din likita sai gashi sun fito tare hannun likita rike da ruwan roba yana zuwa ya duka akan tsohuwa ya wanke hannunsa ya ɗebi ruwa a tafin hannun shi kana ya zuba lemar da ta rage ya sa ya shafa fuskar tsohuwa amma ko gizau ba ta yi ba hankali tashi irfan ya ce me kenan likita ya ce karka damu ta shiga firgici ne fisgar robar ruwan irfan ya yi da karfi ya kwarara ma tsohuwa su duka a jiki ihu ta sanya da mugun karfi ta tashi tana faɗin shi kenan sun kashe ni gani a kiyama su suna duniya suna karanta min in na inna na kalkausar Allah ya shayar da ni ruwan alkosara to na sha har na yi wanka wayo yar cakul ji daɗi kira ba ni da duniya hankalinki ya kwanta ban ga ɗan irfanu ba ta fashe da kuka dariya sosai likitan yayi ya tashi tsaye ya rike hannun tsohuwa ya ce me ke damun ki inna tsohuwa ta ce bude ido ta ganshi tsohuwa ta bude ido ta ganshi cikin fararen kaya wani dogon fitsari ta sake kamar macen doki cikin kyarma ta ce rabiyallahu allazi kalakani Ammar ya fashe da dariya tare da cewa to uwar tsoro a duniya kike. Mutum ya tsufa amma sai son zaman duniya. Bude ido ga mu gabanki in ma mutuwar kika yi ga mu mun biyuwar mun miki rakiya. A hankali tsohuwa ta bude idanunta fes ta sauke su akan Irfan da ya fada wata duniyar sai murmushi yake yana limshe ido kai da gani ka san cikin shaukin soyayya yake mai wuyar fasaruwa rai a ɓaci tsohuwa ta yi kansa ta sakar mai wani rankwashi mai mugun karfi wash ya ce yana dafa kansa tare da binta da kallo ya dai my love irfan ya faɗa yana lumshe ido a fusace tsohuwa ta ce ubanka ne milo irfanu ni tsararka ce don ubanka da zaka firgita ni kana min abin yan indiyawa kai ga kaɗan iska har da yin majaujawa da ni ka yarfe ni da kasa ko irfan ya ce a'a ki yi hakuri abin da dai nake so ki sani anan shine matata ta amince da ni tsohuwa ta kankance ido ta ce dama duk murna ce ta sani kamin ta sa ka kusa ka kasara ni eh mana so ma nayi in ga kin mace in ji daɗin kwashe matata mu gudu dan na san kece zaki kawo mana cikas irfan ya faɗa cike da zaulaya kuka tsohuwa ta sanya tare da lalubo wayarta ta ce ungo lukuta ka tsamun nan ban uban shi zaka ga an sanya wannan yaran marmashi likitan yayi ya ce ki hakuri inna kin san ciwon su shi ya kwantar da shi duk cikin murna ne ammar ma ya ce ki hakuri inna murna ya murna ya kamata ki shalelenki ya tashi ko a hankali suka tsara ta har ta hakura ofis ɗin likita suka shiga shi da irfan ya mishi 'yan tambayoyi bayan ya samu abin da yake bukata ya sallame shi tunda an samu maganin ciwon nashi cikin gaggawa sallamar su yayi suka tafi gidan tsohuwa su dukan su baki daya suna zuwa Irfan ya fada toilet yayi wanka yayi shiri cikin wasu kananan kaya masu masifar kyau rigar light blue sai black din wando su tashi ta yi lub gwanin kyau da sha'awa turare ya baza kana ya fito yana taku ɗaiɗai kamar mace tsohuwa ta sha gaban shi ta ce gidan uban wa za ka tafi me zaka je kai mata kana baligi ka keɓe da ita wajen mata ta zane irfan ya ce yana hura hanci tsohuwa ta ce baka isa ba shi ya sanya na tura modibbo da musa direba a dako su su dawo nan gidana da zama kai kuma yau zaka ka tattara ka bar min gidana ka ji na faɗa ma kana ta horo katin kirjinka kamar katangan tantabaru kamar katangan tantabaru Irfan ya ce da izinin wa zaki tura Kati su ɗauko min matata. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba kuma kashi na karshe bi izinin lahu ta'ala sai mun haɗe da ku a kashi na gaba kuma na karshen kuma huta lafiya. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin 'yar zaman tasha kashi na goma sha bakwai bayan sati biyu Irfan na kunce a gidan tsohuwa yana kallon hoton da yake mamobi duk